yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da takwas ga watan ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da sha bakwai ga watan julai shekara ta da sha uku. wannan shine kasar na ɗari da da hamsin 154 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah madaukakin sarki saka mashi alheri idan ba ku manta ba muna ƙarƙashin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin yakin ahzab ko kuma yakin khandaq wanda mun ji cewa wannan yaƙi a shekara ta biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a watan shawwal wato watan ƙaramar sallah aka yi shi dalilin yin wannan yaƙi mun ji cewa wasu kafiran yahudawa ne su huyayyu dan akhtab suka je suka ainihin rinka zugo kafirai tun daga mushrikai na maka har sauran ɓangarorin yahudawa akan cewa mutumin nan muhammadu idan ba haɗa kai aka akai akai mishi kwab ɗaya ba to babu wanda zai samu zaman lafiya ya addinin da yake so waɗannan kafirai suka fahimci wannan shawara ta waɗannan ainihin 'yan uwansu kafirai kuma suka goyi bayansu aka yi mahaɗa a bayan garin madina suka je suka ritsa madina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai suka yi shawara daga cikin shawarwarin da aka fitar shine a haka wannan katon rami wato gwalalo a kewaye garin dalilin da ya sa aka ce wa yakin ghazwatul khandaq kenan an kira yakin kuma ghazwatul ahzab saboda waɗannan ƙungiyoyi na kafirai da ainihin suka haɗu yaƙi ba a kai ga buga ba amma dai an kai ga ana harbin juna daga nesa amma wasu sun yi ƙoƙarin ko zai yi su tsallako wannan rami sai dai kuma hakan ba ta yiwu ba don an samu su aliyu su ne manya-manyan sojoji kuma kwamandojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka buɗe wa waɗannan da suka yi ƙoƙarin yunƙurowa ainihin wuta suka ainihin hallaka guda ɗaya ɗaya kuma aka harbe shi garin gudu shi ma ya faɗi ya mutu ana haka allah maɗaukakin sarki ya sa manzon allah ya sake nemo wasu sahabbai yana neman shawarar wace hanya kuke ga za mu bi mu raba kan kafiran nan ko dai mu janye gatufanawa daga cikinsu mu ɗauki ainihin gonakin da dabinai kashi ɗaya bisa ukun madina ainihin wato da dabinan madina mu basu domin su janye don ya zama mun ja musu rabuwar kai sa'ad ibn abi waqqas ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama in wannan ra'ayinka ne to ka rabu da shi amma in wahayi ne to za mu bi manzon Allah sa'ad ibn mu'ad manzon Allah ya ce ra'ayina ne ba wahayi bane dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haƙura aka ainihin watsi da wannan ra'ayi <clears throat> da tafiya ta yi tafiya Allah cikin iyawan shi sai ya kawo ɗauki guda biyu ɗaukin farko shine aka samu wani cikin waɗancan kafirai ya musulunta amma da ya zo sai ya boye imanin shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kuma yi kokarin tabbatarwa da annabi bukatar shi na cewa a yi kokarin haddasar da fitina a tsakanin waɗancan kafirai ta hanyar raba kansu annabi ya samu taimakon Allah a nan. taimako na Allah da annabi ya samu na biyu a wannan wuri shine Allah ya turo iska guguwa ta bite fata-fata da ainihin tantunansu da duk wasu tukwane da murhuna da suke da huwar abinci don haka su ma sai suka dafe hula suka gudu to a lokacin ne kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ainihin samu sassauci daga duk wani tashin hankali da ake ciki sakamakon haka za mu ji da zara an gama karatun waɗannan fa'idoji game da yakin za kuma mu ji cewa darasi na gaba shine yaƙar ƙabilar bani ƙuraifa don yanzu su kaɗai kuma suka rage allah maɗaukakin sarki ya taimaka a yanzu za mu tashi ainihin a inda mala ya ce assamina darasi na takwas daga cikin darussan da ake samu a cikin wannan tarihi mai albarka amma kafin nan ga wasu 'yan tambayoyi da wasu suka rubuto da kuma wasu faɗakarwa wannan yana tambaya cewa ina hukuncin yin aswaki ga kuma mutum yana azumi kuma yake magana ya za a haɗa cewa a iya yin aswaki a daidai lokacin daga annabi yana nuna falalar mai azumi ya zama bakin shi yana da wari yin aswaki da watan azumi daidai ne ko da safe ko da rana ko da yamma kuma ana iya yin aswaki da ɗanyen ice kamar yadda ake iya yi da busashe kuma ɗanyen nan koda ya kai yana da ɗaci ko yana da bauri babu komai kai dai ka yi ƙoƙarin kiyayewa gwargwadon ikonka ana iya yin brush da ainihin makilin ko kuma da wani man goge haƙori duk ana iya yi babu laifi kawai kai dai ka yi iya iyawarka kaga cewa ka yi taka tsantsan saboda haka ba wai abu ne wanda shari'a ta ainihin tsananta ko kuma ma taso ba a ce wai kana azumi karkai suwaki kai shi wannan warin baki ko bashi da kake ji baki yake yi ba daga baki ba ne daga uwar hanji ne saboda haka ko kayi buroshi to ainihin wannan tiriri da ke fitowa daga cikin cikinka zai ci gaba da fitowa don haka za a ci gaba da samun wannan warin baki da manzon Allah yake cewa Allah ya fi son shi fiye da ainihin turaren almisk na haka kaji amsar tambayar ka insha Allah ka karanta littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda su malam salim da su alihassan hassan suka rubuta wannan yana tambaya dangane da ainihin wato shin ya ake yin kunutin sallar witiri a sunnance shine a takaice dai ana yin shi ne bayan an dago daga ruku. ai kafin a tafi ruku. sabanin alkunuti na nazila in wata musiba ta sauka ga al'umma za a yi addu'a a sallah ko kuma ana neman wata mafita game da al'amura to sai an yi ruku'u sannan ainihin ake dagowa sai a yi wannan alkunuti amma shi wannan alkunuti na sallar witiri to ana ainihin yin shi ne kafin a tafi ruku. sannan kuma yana da lafazi wanda sai na hassan jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito iyakacin abin da zan iya faɗi kenan in Allah ya sa wata munasaba ta zo zan ƙara bayani insha Allah tambayar shi ta biyu ya ce macen da jini ya ɗauke mata da safe bayan sallah asuba yaya za ta yi sai ta wanka kuma idan rana ba ta riga ta fito ba sai ta yi sallah asuba amma ba za ta yi azumi ba saboda alfijir ya riga ya fito to wannan tazara ta fitowa alfijir ita ta sa ba za ta yin azumi ba amma in har rana ba ta fito ba har te wanka ta gama kintsawa to shi kenan sai ta yi sallah asuba amma a ce ta gama kintsawa kenan sai ga rana ta fito to sallah asuba ta fada kanta ta sai dai sallar azhar in Allah ya kai lokaci wannan yace macen da tambaye shi ta uku ce kenan macen da jini jinta ke tsallake kwana ɗaya ko biyu sannan ya dawo ya za ta yi idan ya kasance wannan tsallake da jini yake mata a cikin kwanakinta ne misali kwana shida take yi sai ya zo yau kashi gari sai ya ɗage jibi ya sake zuwa gata sai ya ɗage sannan citta ya zo shekaran citta kuma sai ya ainihin sake ɗagewa haka ya rinka mata wannan wasa a cikin kwanaki shida ɗin nan abin da yake daidai shine da dai yana cikin tsakanin kwanakinta ne to gaba ɗaya za ta ɗage sallah da azumi ba za ta yi ba amma idan ya zo ya gama mata kwanakinta a wannan wata a ce tana yin kwana shida ne bayan ta yi kwana shida ta yi wanka ta ci gaba da sallah kashe gari sai kuma ainihin jini ya sake dawo mata ba za ta damu da shi ba za ta ci gaba da sallarta da duk wani abu da take sai dai duk sanda za ta yi sai ta je ta wanke farjinta ta yi tsarki sosai amma ba wai wanka na haila ba don ta riga ta yi wankanta na haila a yanzu wannan jini za ta ɗauke shi mu illatin wa fasadin wato jini ne na larura kawai ba na haila ba in kuma an ce na larura ka ka fahimci cewa to ai haila ma larura ce ba irin wannan ake nishi a ƙarƙashin wannan sai ta saurara wannan wata ta ga wani watan sai sake zuwar mata sai mata irin wannan to amma kuma za ta dubi cewa shin yana ainihin wato karuwa ne kai tsaye daga kan kwanakinta misali tana yin kwana shida amma kuma ga wata uku sai ta lura duk bayan kwana shida sai ya ƙara ɗaya idan haka ne shi kenan bayan yi mata na wata na ɗaya wata na biyu wata na uku a na hudu sai malamai suka ce sai ta ce to yanzu jinin hailata ya kai ya koma kwana bakwai kenan to daga wata na hudu sai ta rinka yin kwana bakwai din kenan to amma idan ya kasance dama kwana bakwai take a wata sannan kuma sai ya zo ya fara mata irin haka to wannan kam malamai sun ba da mafi ingancin fatawa akan cewa ba za ta ƙara ba domin kwana bakwai shine mafi yawan abin da ya tabbata yana iya yiwuwa ma ya ƙaru ya kai wa mace amma da a ce tun ranar farko da ta fara al'adarta tun da ta balaga da kwana goma ta fara to wannan hukuncin ta ya sha bamban da a ce a ƙayyade ta ta dawo kwana bakwai tunda tun ranar farko da goma ta fara to wannan goma da su za ta yi to amma kuma babu wani yanayi da zai faru wanda za ta karbi canji saboda ƙari ya faru duk wani abu da ya karu akan haka sai ta ɗauka cewa larura ce na fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye kamar yadda kullum nake faɗi ita larura ta haila ba ta ɗaukan fatawa irin wannan jama'a saboda wannan fatawa ce yanzu haka za ta yi daidai da wata wata mata kuma sai ta ji gaba ɗaya al'amarin ya saba mata shi yasa nake cewa in ka tara mata a aji su ne maka tambayoyi game da haila to duk wadda ta yi tambaya ka ba ta ansa idan wata ta zo maka tambaya karkace za ka ba ta amsa irin wannan sai in larurarsu ta yi daya don haka babu wata ka'ida da za ka jefa wa mata ka ce gashi saboda abubuwa ne waɗanda suke da alaƙa da ɗabi'a sai kuma addini ya shigo ciki ya yi tsari a kai to kaga ɗabi'ar wance da irin abincin da take ci da irin halittar da Allah ya yi wa mutan gidansu tun daga iyayenta mata da kakanninta mata ya sha banban da ɗabi'ar wance wance tana rayuwa ne a ƙasa mai zafi to irin yadda rayuwarta za ta kasance ta haila daban da wadda take rayuwa a ƙasa mai sanyi wance tana gida ne na ni'ima kullum ana kunna musu iya condition ko jajjage ba ta yi na timatiri wance kuma gidansu babu wuta ba iya condition sannan kullun za ta yi sulfe za ta yi jajjage za ta yi kaza za ta yi kaza ayyukan da take to gudanuwar jini a cikin jijiyoyinta ya sha bamban da waccan wadda kullun tana kwance cikin katifa mai laushi da iya kwandishina Allah ya tiyaye wani ne ya dan rubuto mana wani ta'aliki yana cewa dangane da rafran Jatau da aka yi magana a jiya ai ma ya musulunta a nan Zaria ne kuma a yanzu haka sunan shi Muhammadu amin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da alheri malam ya ce samina darasi na takwas daga cikin darussan da muke koyo a cikin wannan tarihi mai albarka lamma balagar rasula sallallahu alaihi wa alihi sallama khabaru bani quraiza yayin da manzon Allah labarin cin amanar banu quraiza ya iso gare shi aka ce mishi banu quraiza ga su can sun ci amanarka sun warware alkawari sun je sun haɗa kai da waɗancan mutanen ƙasar waje don a yaƙe ka ba a ba'asa ilaihim arba'atan min sahaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika musu da sahabbai guda hudu liyata akadu min sihhati ma nusiba ilaihim domin liyata akkada min sihhati ma nusiba ilaihim domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu tabbatar da ingancin abin da aka danganta zuwa gare su kun ga adalci a wajen al'amari kenan sai aka ce aka danganta an danganta musu ne yanzu ba tabbas wato kullun labari karka gaskata shi da mujarradin wanda ya kawo maka domin malamai suna cewa asam samu ji yana kuskure mutum komai gaskiya shi yana iya jin wani abin amma sai ji shi a birkice saboda haka yanzu ba gaskiya shi ce kai tsaye za ta sa da ya gaya maka labari musamman wanda ya shafi mutunci na wani ka amince ba sai ka tsaya ka yi bincike ina gaskiyar magana ko kun fahimta jama'a wani limami ne na juma'a zai hau mimbari sai ya faɗi wani labarin game da wata ma'aikata ko makamancin haka sai ka ji mutane sun ce ai limami ne ya faɗa a masallacin juma'a ƙarshe da za a bincika shi kuma limamin kawai wani ne ya zo ya faɗa mishi ko kun fahimta jama'a yanzu kun ga waɗannan labaran da wannan ya rubuto yake gaya mu abin da ya sa na samu ƙarfin in faɗe su saboda ba sun shafi zub da mutuncin wani ba ne in ba haka ba yadda za ka yi ka rubuto min labari kawai haka inda za ka ce wane ya yi sata ne kawai a nan a kan tebur kawai in karanta duniya ta ɗauka to da dama limamanmu ba sa auna irin waɗannan tukuna shin wannan labarin na ta da hankali ne to gaskiya sai na tabbatar zan faɗi ko kun fahimta jama'a saboda haka mutane a kiyaye an danganta cewa mutanen nan da annabi ya rubuta takardar yarjejeniyar zaman lafiya ga su can sun fita daga garin madina sun je sun haɗa kai da mutanen ƙasar waje za su yaƙi manzon Allah cikin waɗanda za su yaƙi manzon Allah yanzu wannan ya shafi su ko bai shafa ba ya shafa to shi yasa manzon Allah sai ta da mutane hudu masu ilimi da natsuwa su je su binciko don a gano gaskiyar wannan magana sai malam ya ce wa haka mu'min to dama haka mu'mini yake ya tasabbatu fi ma yablughu min al-akhbar mu'mini yana kokarin tabbatar da labaran da ke isa zuwa gare shi wala ya ta'ajjalu baya gaggawa wa qad awradna qisasan mutamathilatan li hadha fi ma sabaq mala yace mun kawo wasu kissoshi ko labarai waɗanda suka kama da wannan a karatuttukan da suka gabata kun san a wurare da dama Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labari zai zo mishi sai ya bincika tukuna kuntuna dangane da su kansu su huyayyi dan akhtab da suka taba shirin cewa za su afkowa manzan Allah a wannan lokacin annabi ba sai ya tura wani sahabin shi ba buraidat ibn al-khasib ya je ya shiga cikin su tunda su mutanen ƙauye ne shi ma dama mutumin ƙauye ne cikin sahabbai da ya je sai saje da su da ya je ya samu labari sai ya zo ya tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a matsayinka na malami ko mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki ko wani babban mutum wanda ake ganin ka da daraja idan har ana marmazan kawo maka labari musamman game da abokan adawa kana daukar mataki ba tare da kayi bincike ba wata ran wautar ka za ta bayyana don haka malamai ku kiyaye wannan shugabannin kungiyoyi ku kiyaye wannan masu sarauta da 'yan siyasa da manyan mutane haka kai ma a gidanka ka yi ƙoƙarin kiyayewa idan ba haka ba sai ka zo ka ɗauki wani mataki akan wata mata taka saboda kawai ka ji an ce kaza daga ƙarshe sai ta ganka kawai ashe san horami ne ashe baka da kan gado da zaran ta faɗi wasu maganganu guda biyu sai ka gane ashe ka yi shirme to don haka kakkarin ga gaggawa duk abin da ka ji duk yadda nauyin abin yake ka natsu ka binciki yadda maganar take jiya na kawo muku wannan labarin na sha faɗan shi kuma a munasabat da dama april 2011 da ake hargitsin nan a garin nan muna nan sama muna aikin gini ne kawai wani ya zo a guje an kashe liman an kona masallaci a ina ne shi ma bai sani ba wani limamin waye gaya ma ya ce a can ne can ɗin ma ina ce a can ne kawai yana kokarin ma ya gudu ne Ya yi gaba kaga ya fesa guba me kake tunani a lokacin in ku kuma kun zama wawaye sai ku ce ko kuma bari ku je coci mafi kusa ku kona ta kuma ku kashe fasto sai kun aikata wannan sai daga baya sai bayyana wancan labarin ba haka bane me za a ɗauke ku to saboda haka musulmi ku rinka natsuwa kuna bincike in labari ya zo muku dattijo mai anguwa dagaci liman sarki wane ne dukkan rinka bincike musamman malamai musamman shugabannin kungiyoyi musamman shehunnai musamman masu sarauta da 'yan siyasa wani kullun zai ga cewa in ya zo fadarka yana so menene zai faɗi don ya samu sakin zuciyarka me zai faɗi don ya ƙara samun kusanci da kai waɗannan abubuwan ko da wani faɗa ike da shi da wani zai iya zuwa ya juye don kai ya saka ka a cikin faɗan shi buƙatar shi kawai ta biya ƙarshe kai kuma fa sai ka zo sai ka zama ainihin ƙaton banza jama'a kuna fahimtar wannan to ku kiyaye ku da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa shugabanci na addini ko na gida ko na jagorancin jama'a ko na ƙasa ko makamantan haka duk abin da ya zo maka ka bincika shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama da zaran an zo mishi da muhimmin labari irin haka ba zai tsaya ne ana laliban yaya sai ya tayar da mutum ko mutane ku je ku bincika mana ina gaskiyar abin nan hatta sai a darasi na tara ausar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabatan ladina zahabu ila bani quraiza waɗannan sahabbai mutum hudu da annabi ya aika su zuwa ga bani ƙuraiza don a samo mai gaskiyar labarin bani ƙuraiza sun shiga cikin faɗan nan ko ba su shiga ba an fahimta liyata akkadu min alkhabar don su tabbatar mishi da wannan gaskiyar labari ko rashin gaskiyar shi sai manzon Allah ya musu wasiya an yalhanu lahu lahanan yafhamuhu ar sallallahu alaihi wa sallama wala yafhamuhu sahabatul sahabatu akharuna in kanat banu quraiza naqadatil ahad sai manzon Allah ya koya musu cewa ga wani zaurance ga wani salon magana da za su yi wanda in suka yi shi kadai zai gane an fahimta in suka yi shi kadai zai gane sauran sahabbai gaba ɗaya ba za su gane abin da ake nufi ba mun ji wannan a cikin tarihin ko sai ce wa in kanu lam yanqudul ahad wa in kanu wa in kanu lam yanqudul ahad amma in ya kasance kuwa banu quraiza basu warware alƙawarin nan ba a'lanu zalika linnas to kuma wannan sai su shela ga mutane ku je ku gani idan sun warware alƙawari to ku yi wata alama wadda da zaran naji in kuka zo wuri na to ni na gane don za su je su dawo ne su samu annabi yana cikin jama'a to da zaran sun zauna misali in ɗaya haka kamar yana wani sakuce ne to shi kenan shi annabi ya san sakwa amma kaga kai ku sai kaga wani nama ne makale mishi yake kokarin ya sakuce shi shi annabi ya fahimci magana ne muku misali ne kawai ko an fahimta jama'a amma in ya kasance da gaske ba su warware alkawarin ba to in aka zo a cikin jama'a sai a ce mun je mun bincika mutanen nan suna nan akan alkawarinsu ba su warware ba kun ji abin da karatun yake cewa sai malam yake cewa wa haka za umurusu haka nan munanan al'amura la tu'lanu ba a shelarsu a jama'a wala yutahaddathu biha kuma ba a fitowa karar a ba da labarinsu wala tufsha bainan nasi ba a yada su a tsakankanin mutane kun tuna wannan karatun jiya mun tattauna ka je ka kwaso wasu takardu ka zo ka ce gashi kaza gashi kaza a in haka ne ma samu wasu masu ilimi ka danka musu a san ya za a yi amma sai ka zo masallaci kawai sai ka miƙe tsakanin mutanen da yake wani ma har yanzu da aka yi sallah azhar bai hada na cefa ne ba kuma ka zo ka ce to ga halin da ake ciki jama'a cikin shi ya kada ba shi da abin da zai je ma ya ji gudayar saboda bai ci abincin ma balle je gudawar sai dai cikin ya kada ya sake kullewa a'a mummunan labari ba a yada shi a cikin jama'a ba a shelar shi ba kuma a fasa shi fa inna hadha min al-irjaf domin yin haka yana daga cikin haddasar da rudani wa takhwifu lin-nas wa takhwifu lin-nas da kuma firgitar da mutane wa huwa amrun yasurru al-adu to irin wannan abin yana farantawa makiya shi yasa kullum makiyan suka tashi jama'a kuna ji ko za su samu masu rauni daga cikin ku ne sai a zo sai a zauna a wurinsu sai a faɗi maganar da an faɗi kawai sai a tafi su kuma waɗannan masu rauni ko kuma waɗanda suke raunata ko makamantan haka a guje zai zo tsakiyar jama'a ya ce algafata malam eh ga wani tudu can ina gani ina jin bom ne sai ga wani ya tashi ya ruga a guje shikenan sai ga an watse amma da in mai hankali ne ya samu labarin ba zai wata kakkarwa ba zai natsu sai ce alaga ta malam ina dan san ganin ka ne ka dan wani uzuri ya taso mini kaga yanzu sai a ga bukatar shi ce shi kadai in ya janya malamin gefe guda sai ce malam wani abu ne nan magani muke so a duba a ga ko menene a sirrance sai a je a duba sai a ga cewa a'a leda biredi ce wani ya jefar da ita da ragowar biredi saboda biredin ya lalace kaza kaza kaza shikenan sai a je a saka a bola shi shikenan ba wanda ya sani ko kun fahimta to amma idan har kafirai ne ko makiyanku suna son su firgita ku fa abin da za su yi kenan a ƙarƙashin wannan ina so in gaya muku yana daga cikin abin da jami'an tsaro suka rinka yi a 'yan kwanakin baya kaɗan da al'umman musulmi suke cikin barazana shine sai a zo kusa da masallacinku sai a samu wani abu sai a jefar da shi sai a zo sai a ainihin samu wani wawa sai a nuna mishi wannan sss ne suke yin wannan shigantakar sai su kauce shi kuma wannan da yake wawa ne rudani yana zuwa sai ya faɗi magana a cikin jama'a nan sun zo sun yi mana ba ɗaya ba ba biyu ba jama'a na danna maganan ne in ban da yau kowa ban taɓa ba labari ba sai a zo sai a samu wani mai saukin hankali a nan cikinmu sai a gaya mishi magana sai ta taho fam fam fam fam fam alga wata mala wallahi tala sai ce kai da Allah ka nasu yanzu mu yanzu mu kiyama ce kawai kuma za ta firgita mu to me kuma dan Najeriya bai gani bane so da haka menene wallahi wani mutum ne yanzu ya zo ya gaya mani ya ga wasu mutane ana jin mutanen nan daga maiduguri suka sauka a ya ga wasu mutane ana jin mutanen nan daga mali suke sai ce shi mutumin da ya gaya maka yana ina a'a wallahi ban san shi ba yanzu ne ya tsaya ya gaya mini wallahi tallahi to su mutanen fa a an dai ga sun sauka anguwan nan a an gansa a flyover sun sauka a garin nan da wasu irin jakunkuna ko a makka kaje sai kaga wasu irin mutane da ba taba ganin su ba sun sauka garin da wasu irin jakunkuna wawa ne kai kawai kawai wawa ne kai ko yanzu ka tafi tasha wasu irin mutane sun sauka garin nan da wasu irin jakunkuna ko za ka yanke shawarar irin rigunan da ya raba za su sa za su shigo zariya ko bare bari ko sakwata ko katsinawa dole su sawo kaya irin wanda za su yi daidai da mutanen gari to yanzu in yan drama ne suka tashi sauka fa kaga wata ta sauka da wani wando mai za ka matanta bara wani kuma ya sauka da wani irin gashi so ba shi kenan sai a ce wasu irin mutane sun sauka haka suka yi ta yi a nan sun so ne nan mu mu fara panikin ba san sun haɗu da tsofaffin zabi ba ne abinda suka so kenan wallahi jami'an tsaro ne ku ba ku sani ba an so ne kafin wani abu a ce ai shi kenan ba ku taɓa jin wata magana a bakina ba amma sun yi haka hawa uku amma sun daƙil abin sun ce a ba komai ka samu ce fanan gidanka a to tafi ka je ka nemi ce alkafata malam sun ce ka zafi sun ce a'a ba ruwanka mala'iku suna tsare mu shikenan je ka abin da aka so shine lokacin a je wurin kwamishinan yan sanda a je wurin wane a ce shikenan za a rinka turo mana yan sanda ana gadin mu ana gadin mu akan mu. ba abin da zai same mu lan na illa ma kataballahu lana so ku kiyaye shi yasa kuna buƙatar gogewa da ƙwarewa a cikin da'awa sannan wawaye kuma kowace tafiya akwai wawaye shine masu saukin hankali da saukin fahimta waɗanda yanzu nan za a cusa musu labari a kauce su kuma sai a yi amfani da su a cikin ku sai su yada labarin tuntuni kiristocin ƙasar nan kan sun daɗe su ne wa musulmi haka kuma wannan abin da na faɗa muku da 'yan jarida da 'yan siyasa da jami'an tsaro in suna son su haifar da wata fitina a wuri sun sha yin haka har makaman sukan je su samu su aje a jaka a wani wuri kuma su samu wasu rudaddu su fada musu waɗannan rudaddu su kawo rudani an jima sai a zo sai a tsare anguwa sai a ce an kama makamai a wurin suwa ne ba abin da ba sa yi jama'a ba abin da ba sa yi so ku rinka natsuwa Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga duk wani makirci dan haka malam yake cewa in irin haka ta faru kuka haifar da rudani a cikin musulmi to me zai biyo baya Shi shikenan sai ku ga makiyanku suna jin daɗi ko an fahimta jama'a wata shekara ina tsammanin 1989 a kasuwar sabon garin Zariya din sai custom sai suka shigo cikin kasuwar suna bincikar wani kaya amma sai suka shigo a guje da wasu 'yan bindigogi nasu a daidai lokacin kuma kullum ana ɗarɗar rikici tsakanin musulmi da kaza musulmi da kaza shi shike sai mutanen kaso sabon gari sai suka fara gudu idan ka zo randa ta muciya daidai independent cinema din nan in ka ga wani yana ba da labari to kamar raguwar yaki zai ce mutum takwas na tsallake ina takalminka sai ce ina ai ko kwata ban kawo da takalmi na ba to shagon ka ita shi ma bai san yadda aka yi ba to shi kenan sai ka ga mutumin mace ya bar gidan shi kuma ya hain ojo na hain ojo sai ya zaɓi na zaɓi kuma sai ya tara mota sai ya shiga kano ya fasa tiranin ya koma garin su duk da aka zo sai ya gane a'a kwastam ne kawai suka shigo cikin kasuwa to kun gani saboda haka kurinka bincike tukuna kurinka natsuwa kai kuma kakka zama daga cikin wawayen da za a amfani da kai Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa wa yafrahu bihi sai kaga ainihin makiya suna farin ciki da irin wannan rudani da za ku shiga wa yuhzinu almu'minina sannan mu'mine kuma suna shiga cikin damuwa amma law kana al'amru ala aksi zalika amma an al'amari ya zama akasin haka ne wato al'amari ne na alheri hina ma yakunu amru khairin in ya zama al'amari ne na alkhairi fa innahu yu'lanu li taqwiyati nufusil muslimin sai a yi shelashi saboda wannan zai ƙara wa zukatan muminai ƙarfi wali haza yan bagi ala shakhs don haka ya kamata ga kowane mutum an yi hafaza lisana min alhadisi ya kiyaye harshen shi daga faɗin wani zance hatta walau kana alhadisu sidqan ko da wannan zance gaskiya ne domin falaisa kullama ya'lamu ko yu'lamu falaisa kullama ko yu'lamu yuqalu ba kowane abu ne da aka sani ake faɗin shi ba walaisa kullama yuqalu yuqalu ba duk abin da kaji an ce ne kai kuma zaka je ka karar da shi ba ala kulli halin a kowane hali na fata an gane fa innal mu'mina domin shi mu'mini kayyisun mutum ne mai dabara fatinun mai hazaka yudriku asara kalamihi ya kamata duk mu'mini ya rinka risko in na faɗi kaza menene zai biyo baya fa idza kana yuaddi ila darari idan har mumini ya san cewa in ya faɗi magana kaza za ta kai zuwa ga cutarwa kaffa anil hadisi sai kama bakin shi game da faɗin wannan zance bal wakata mahu kai ba ma ya kama bakin shi ba ya ɓoye shi wa mana annasa min min alhadisi fihi ka ga ya hana mutane game da faɗin magana kenan ko kun fahimta jama'a yanzu me kai ne na faɗa muku waɗannan labaran dan na san an riga an yi wannan rudanin ya riga ya wuce yanzu kuma makircin sai dai a zo da wani Tunda muka kafa wurin nan jama'a ba irin makircin da ba a yi mana ba irin makircin da ba a yi amma ban taba fitowa na faɗi ko kwaya ɗaya ba ba irin makircin tun makon farko da aka fara fandishan ginin nan jama'a august 2008 tun makon farko na fara ginin ake makirce tsakanin masu mulki da 'yan siyasa da jami'an tsaro da 'yan kungiyoyi da masu ɗariƙu da kowaɗanne iri sai da kowanne ya makirce shi kuma ban taba kiran wani mutum ɗaya na gaya mishi nan kaji kaji kaza duk wanda ya faru kawai in na abin nan sai in dakila magana kawai sai in take ta sai a wuce kuma me za su daina ne ba za su daina ba ba za su daina ba su haka haka ake haka tafiyar saboda kace da annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo ya zauna a madina sun bar shi ya zauna lafiya ne su waye mu zamu ce muna kokarin kwaikwayon hanya annabi kuma su bar mu zauna lafiya so ku lura da waɗannan abubuwan na fata an gane al'ashira darasi na goma fi ghazwatil ahzab wannan yaki da aka je na yakin ahzab حصلت معجزات للرسول sallallahu alaihi wa وآله وسلم min takfiri طعام جابر an samu wasu mu'jizoji sun faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin su akwai lokacin da Jabir ya gayyaci manzon Allah akan azocin abinci kun tuna me ya faru sai ainihin annabi ya ɗibi sahabbai suka tafi a halin Jabir yana cewa dan abincin kaɗan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ɗibi sahabbai aka je sai ga abinci ya ƙara hauhawa yayi yawa yayi abin hatta at'ama aksaru min alfi rajulin har sai da aka samu mutum fiye da dubu suka ci wannan abinci wa fi tabshirihi bi falahi bi fathi biladi farisa wa biladi sham wal yaman wa ghayriha min al mu'jizat al ukhra hakanan kuma a wannan yaki ne manzon Allah ya albishir da cewa Allah ya nuna mishi cewa zai ci ƙasar Farisa da ƙasar Sham da ƙasar Yaman kai da ma dai waɗansu mu'ujizoji waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka faru na daga cikin mu'ujizar ita ce musulunta wannan mutumi a nan take kuma ya je samar da ainihin wato rarrabuwar kai a tsakanin kafirai na daga cikin mu'ujizar wannan iska da Allah ya kaɗo ta ta zo ta ainihin wato firgita waɗannan kafirai saboda haka mu'ujizoji da yawa sun faru alhadiyatu ashara darasi na goma sha ɗaya fistisharatin rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama lissa'adaini fi ita'i ba'd tamril madina li ghatfan kai yarji'u wa qawli sa'adaini fi zalika dangane da shawarar da manzon Allah ya nemi Sa'ad ibn Mu'az da Sa'ad ibn Ubada a dangane da wannan shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nema a wurin su fi ita'i ba'd tamril madina li ghatfan da manzo Allah yace zai ba da wani sashi na dabinan madina ga kabilar ghatfanawa kai yarji'u dan su su rabu da wannan yaki su koma gida wa qawli sa'adaini fi zalika da kuma shawarar da sa'adu dan ubada da sa'adu dan mu'az suka bayo manzon Allah da suka ce wannan maganar da ka faɗi idan wahayi ne to ai aiki da shi idan ko ra'ayi ne to a bashi nastafidu minhu hududar ra'ayi to za mu fa'idantu za mu gano ashe ra'ayi yana da iyaka ra'ayi yana da iyaka ba ko ina ake daukar ra'ayi ba ba ko yaushe ake daukar ra'ayi ba ba akan komai ake daukar ra'ayi ba tun da gashi ra'ayin manzon Allah ma an nuna yana da iyaka to kaga ko duk wani malami ko limami ko wani shugaba da ya kawo ra'ayin shi to lallai ne shi ma za a iya takawa ra'ayin shi birki in an ga bai dace ba domin kuwa fain in kana al'amru wahayan shar'iyyan fala yasughu hina idhin lirrajuli an yajtahida idan al'amari ya zama wahayi ne na shari'a to bai halatta a wannan lokaci mutum ya ce zai yi wani kwazo ko zai wata fahimta ko zai nuna wata fatawa ba fasa'adan da sa'ad ibn mu'az da sa'ad Ɗan Uba da arada a ta'akuda ƙabla an bayyana ra'ayahuma kafin su faɗa manzon Allah nasu ra'ayin game da wannan maganar da ya kawo sai da suka yi ƙoƙarin tabbatarwa shin wannan abin ra'ayinka ne ya manzon Allah ko wahayi ne hal hadha sulh wannan sulhi da kake cewa a dauki dabino a basu ayi da su bi wahayin min Allah subhanahu wa ta'ala am huwa jitihadun shin da wahayin Allah ne kake son ayi wannan sulhu ko kuwa ƙoƙari ne ko fahimtar ka ce Ya fihi fihil akhadu wal ata wanda ainihin zai halatta a bayar da kuma karbe falamma alima annahu jitahada da suka ga annahu jitihadu da suka gane cewa wannan fa fahimta annabi ce kawo walaysa bi wahayin ba wahayi bane hina izin qala ra'ayahuma to sai suka faɗi nasu ra'ayin wa bayyana wijhata zirhima kuma suka bayyana suna su gani haka ake so kai ma musulmi sai malamin ce wa lidhalika alaina an nakhda'a lin nass shar'i na haka wajibi ne mu durkusar da kanmu ga nassi na shari'a fala nu'ariduhu bil ara kar mu tinkari ainihin wato ra'ayi ay eh, nassi mi karo da shi da ra'ayinmu wa naqsira lijtihad fima la nassa fihi sai zama duk wata fahimtar mu da duk wani kokarin mu fitar da ra'ayinmu to ne game da abin da babu nassi amma duk abin da ya zama akwai nassi to shi kenan yanzu magana wane ya ce fahimta shi wane ya ce ra'ayin shi bai taso ba jama'a kun fahimci muhimmancin wannan maganar kullum in aka zo kan mas'ala ka yi ƙoƙarin gano cewa mai shari'a ta ce kafin ka faɗi ra'ayinka idan ka gane shari'a tana da matsaya to shi kenan sai ka zama inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na sai ka ce to abinda shari'a ta kawo shine ra'ayin mu. amma haka ce maka a'a gaskiya ba mu da wani nassi dangane da wannan magana ko kuma ba mu sani ba ko ba mu samu ba ba lokacin ne sai ka ce to shikenan ni kuwa ina ganin tunda dai fahimtar ku ce ko kawo to ni kuma ga tawa fahimtar ku auna ku gani to duk abin da ya zama kuma fahimtar ka ce ko ba za ka faɗa da mutane akan sun yi karbi ba <clears throat> ku karanta littafin dan hodiyo hidayatul tullabi ila tariqis sawab dan hodiyo ya tabbatar da wannan magana karara cewa duk abin da ya zama nassi ne to dole ne kowa ya ji amma abin da ya zama ra'ayi ne to ana kokarin fahimtar da mutane ne in sun ga dama su dauka in sun kifa shikenan su bari kuma ba su yi laifi ba wannan wa'azin ya fi ƙarfi musamman ga malamai na ce musamman ga malamai zai shafi kowa da kowa a yau da dama daga cikin malaman najeriya wasu sukan yi musun wasu sunnoni ko wasu hadisai ko wasu dokoki saboda kadai ba a bakin su aka ji ba saboda kadai wanda ya faɗa baya cikin ƙungiyarsu ko ɗariƙarsu ko kuma a cikin ƙungiyar ko ɗariƙar ba sa jituwa da shi sakamakon haka abin da ya faɗi sun san nassi ne sai su kawo ra'ayinsu sai a yi ta za da su da haka har su raba tafiyar mabiya saboda kawai ra'ayinsu har wasu wai in aka tashi taro sai su zo su ne wa wannan da ya kawo nasin habaici cewa ka gani ko mun fara nuna maka matsayinmu kai gashi ka kawo nasi mu mun kawo ra'ayi amma kaga gashi da ra'ayinmu aka tashi kai ka san mu suwaye to wannan shine asalin kafirci shine asalin kafirci shine ka bar shari'a ka ɗau ra'ayinka haka malamai ku ji tsoron Allah jama'a su kuma da suke mabiya duk abin da ka san baka da ilimi akai kaji malamai suna magana akai to yi kokarin ji wani da yake faɗin ka za mu yi dalilin shi dalilin nan nasi ne ko kuwa amma rashin fahimtar ilimi ya kai wani ma bai san abin da ake kira nasi ba nassi shine hujja wadda take ta karara akan maganar da ake yanzu idan mutum ya ce dukkanin ibada in aka yi ta babu niyya ba te ba sai a ce me dalilin shi sai ce innamal a'malu bin niyyati sai a ce to kaga wannan nassi ne akan magana da ya fadi domin al'amal ayyuka na ibada da ake sa rai a samu lada to in babu niyya aka yi su ba za a same su ba to amma yanzu sai mutum ya ce idan wankan janaba ya kama ka sannan kuma wa ga wankan juma'a to za ka iya amfani da niyya ɗaya sai ka ainihin yi niyya biyu afuwan niyya biyu amma wanka ɗaya a ce mai dalili sai ce saboda annabi ya ce innamal a'malu binniyati sai ce wannan hadisin da ka kawo hujja ne akan matsalar amma ba nassi bane to me ma'ana ba nassi bane shine ba karara bane dan haka ibn al-arabi da ya ɗauko wannan hadisin ya hujja da shi cewa za a iya yin wanka biyu a mai da shi ɗaya sai a yi niyya biyu ibn hazmin shi kuma sai ya ce a'a sai dai wanka biyu niyya biyu wanka uku niyya uku me yasa sai ya ce innamal amalu bin niyyati din to ka gaya mini nassi daya ya zama kuma yana karo da juna abin da nake so in ce maka kaga inda innamal a'malu niyyati nafsi ne akan cewa ya halatta ayi wanka daya da niyya biyu to ba zai yi kuma wani malami ya sake ɗaukar wannan hadisin ya kuma ruguza wannan fatawar kuma ya dasa kishiyarta da wannan nassin ba inda nassi ne kenan don haka abin da ake nufi da nassi a ilmance shine kayi magana sai ka kawo hujjar da take karara misali in ka ce qul ahad in ka ce Allah guda ne Allah guda ne sai a ce me dalili sai ka ce saboda Allah ya ce qul ahad sai a ce to wannan nasi ne amma an ka kawo wa huwa wahidul ƙahar sai a ce wannan ba nasi ne. wahid da guda da bambanci ɗaya da guda akwai bambanci ɗaya. guda in kana jin hausa akwai bambanci kuma in ka iya larabci akwai bambanci tsakanin wahid da ahad ƙul ahad Allah guda ne wanda babu irin shi wa huwa wahidul kahar Allah ɗaya ne shi kaɗai akwai bambanci saboda haka ba za ka faɗi cewa Allahu wahid sai kuma ka ce wa dalilu ala zalika qawluhu qul huwallahu ahad sai dai ka ce Allahu wahid sai ka ce saboda Allah ya ce wa huwal wahidul qahhar in ka ce Allahu ahad sai ka ce Allah ya ce qul huwallahu ahad to ka kawo nasi kenan amma idan jimillar hujja ce to zaka iya cewa Allah ahadun sai kuma ka ce dalili akan haka saboda Allah ya ce wa huwal wahidul qahar hujja ce za a karba amma aka ce nassi to akwai bambanci tsakanin nassi da kuma abin da ka iya kasancewa ainihin hujja dan haka duk inda nassi yake hujja ce akan magana amma ba duk inda hujja take take zama nassi ba wannan karatun a yi haƙuri na san zai ɗanyi tsaurin fahimta ga wasu amma na tsaya na yi bayani ne domin matsala ce daga cikin matsalolin usulul fiƙi ne ko an fahimta abinda nake nufi da wannan magana a takaice so da dama za a taho ana magana akan wani al'amari sai kaga an kawo maka dalilin da yake dalili ne amma ba nassi ba sai kuma wani sai zo sai kawo abin da yake dalili ne kuma nassi to a mahangar shari'a to yanzu za a karkata akan wanda ya kawo dalili hujja kuma nassi fiye da wanda ya kawo dalili hujja amma ba nassi ba ko kun fahimta jama'a to mu dawo kan magana da malam yake duk lokacin da kake da wani ra'ayi naka ko to karka sake ka gabatar da shi sai ka fara jin me Allah ya ce shi yasa al-imamu abdurrahmani ibn al-jawzi yace ihfaz lisanaka la tabuh bi thalathatin sinnin wa malin in su'ilta wa mazhabi fa ala thalathati tubtala bi thalathati yace ihfaz lisanaka la tabuh bi thalathatin ka kiyaye harshenka kar ka sake magana uku a taba jinta a bakinka sinnin karka taɓa faɗin shekarunka wa malin da dukiyarka wa mazhabi da ra'ayinka fa'alar salasati tubtala bi salasati kaga waɗannan guda uku in ka sake ana fara magana ka faɗe su to za ka haɗu da jarabawa uku daga an zo an zauna ana hira sai kawai sai wani ya ce da Allah mai shekarunka sai ka ce a ni shekara ta sittin. sai ka ga wannan ya dubi wannan ashe da sun yi shawara za su baka yani. sai su gano a ah, yi wannan kwana nawa ne rage za ta yi ta kaba to igiyana to yi fadli sanaka la ta bi salasatin sinnin wa malin in su ilta wa mazhabi karka sake daga fara magana ka ce wallahi tallahi yau na waye gari ba ko kwabo ana ganin ka da rangadan rangadan shaddoji kana sawa ashe an zo ne a yi maka tallan wata haja wadda ake ganin bugu ɗaya zaka iya siyanta kuma sai aka ji ka ce wallahi waye gari ko taro baka da shi na gama sai ya ce dama wallahi alhaji mun zo mu maka gaisuwa azumi ne sai tashi su bakka sun san fankon banza ne <clears throat> ashe ta gina bata shiga bane dubbula ce da omo kawai na fata an gane amma aka zo alaji eh Allah miliyan biyar muke so karka ce miliyan nawa <laughs> haba ni da ko dubu dari biyar ba da su ina miliyan biyar yaran nan ina ka ce a miliyan biyar eh me za ku yi da ita sai ka dake ko ba ka da kotaro sai ka dake aka maza suke yi ka je ka shiga cikin tsofaffin alhazai ga suna a cikin gari ba a buɗe baki ya ce babu saboda mai yiwa a jikin ku da kuka zo bukata saboda kwarewa jikin ku zai samu <laughs> haka ake yi miliyan biyar a eh, a wallahi tala alaji wasu gidaje ne kaza kaza kaza kaza za zamu ci kayan ce to kenan wanda za a yi ku je ku dawo zuwa anjima ina faɗa muku yadda alhazan birni suke yi sai ta kwalo-kwalo sai ce ku je ku zo da mutumin na eh kai eh ba an iya baka miliyan kaza ba eh ka karba za mu cika maka sauran kawo nan ba. sai ce a to ya alaji gaskiya saboda Allah ni sai dai ka karbi waɗannan ka ajiye in ya so in sun samu gaba ɗaya ce to shikenan wane eh karbi kuɗin nan je ka shiga ɗaki ka ajiye mana bai da kotaro kaga an bada miliyan kaza ya shiga ya ajiye sai wuf sai je ya samu wata harka sai ya juya kuɗin sai a yi ta abin nan yana ta daga alkawari yana ta daga alkawari nan ya je yana cin riba ne da waɗancan kuɗin kafin wani abu sai ga asiri ya rufu sai zo sai ba da kudin sai ce kun cika fitina da Allah eh mene ne miliyan takwas da Allah kun cika fitina ko kun fahimta ihfaz lisanaka la tabuh bi salasatin sinnin wa malin kar ka sake su ji kana da shi ko baka da shi sai ya ce wa mazhabi da ra'ayi kar ka sake ana zama a ji kai mai goyon bayan Buhari ne ko Goodluck karka sake zauna tukuna ka ga ina ne ta karkata sannan sai ka san yadda za a yi amma daga zama ka ce yan babbar kaza kaza sun murɗe mana zaɓe billahi lazi najeriya sai mai gaskiya wallahi muna nan sai buhari sai wannan ya kallo wannan sai wannan ya kallo wannan sai a ce kurbi da dan iska kwangila ba za su baka ba ba za su baka ba <laughs> na fata an gane so hikima ake yi in aka zo sai ka tsaya ka ji ina ne ta faɗi tukuna ko an fahimta in ka ji 'yan buhari ne sai ka tafi kai ma 'yan buhari ne in ka ji 'yan goodluck ne sai ka tafi sai ka samu kwangila ka kai gaba sai ce fa'alar salasati tubtala bi Salasatin. waɗannan abubuwan uku in ka sake aka fara jinsu to za ka shiga jarabawa uku kaga na ɗaya in ka sake aka san shekarunka to ko dai a ga cewa ka tsufa kuma ita harkar nan ana neman mai ɗanyen jini ne don haka sai a ƙi da kai kaji jarabawa ta ɗaya ta wannan fannin kowace jarabawar ɗaya tana rabuwa ne a da b b na wannan jarabawar ita ce in ana so a yi hudda da dattijo ne sai suka ji kai yaro ne ashe jiki ne ya kai ka sai su aje ka huhu ma'ahu a shi kasan akwai yaro wanda yake da karisma ya sa manyan kaya ya kawo tabarau ya sa ya kawo rawani ya sa sai gan shi ya shiga cikin manya ya saje kawai sai aka zo ana magana dattawa ne yan shekara 60-60 sai ce ha ah, aini babata ta ce ana dandalin siyasa ma aka haife ni dandalin siyasa eh na halili ge tsaye eh. ya ka shekarar ka 34 kenan ka da Allah ka ka sake zuwa nan wurin da Allah kenan sun cire ka cikin layi kaga amma da asirin ka a rufe riga ta karasa maka sauran shekarun kana ta hudda da manyan mutane ka je ka ga su sardauna ka je ka ga suwana ka je ka ga suwana ka shiga cikin manya to yau kana cewa shekara ka talatin da hudu sai su gane auto ai suna da 'ya'ya irin ka ba sa tahowa da su ya suke zuwa da kai kai sai su cire ka cikin layi kaga jarabawa ta ɗaya kenan bi don haka kar ka sake a gane shekarunka don sai a ki mu'amala da kai a ce ka tsufa ko a ƙi mu'amala da kai a ce kai yaro ne don haka basusi ta tafiya a kurmance game da kai sannan wa malin karka sake su gano kana ba ka da kuɗi kaga irin waccan mu'amala ba za a sake zuwa wurinka ba kar ka sake kuma su gano kana da kuɗi za su yi ta zuwa cin bashi da neman taimako duk masallacin da za a gina za a rubuto maka takarda to za su abin nan nan ma ka ji jarabawar a in suka gane kana da hali to kullun neman taimako wurinka za a zo in a gane baka da hali ba wanda zai zo huɗa arzikin kuɗi da kai la tabuh bi salasatin sinnin wa malin mastata'ata ko in ilta wa mazhabi ala salasati tubtala bi salasatin sai kuma ra'ayi shine abin da na faɗi kar ka sake an zo an zauna a gane kai dan PDP ne ko ko dan CPC ne an zo an zauna kar ka sake su gane kai ba zazzagi ne ko ba Kano ne ba barbare ne kai ko ba Fulatani bari tukuna sai yanayi ya hukunta sai ka san ina za ka koma Allah ya sa kun fahimci dalilin da ya sa na kawo mana wannan waka ce wani malami kawai ya ta yau shekara 800 da wani abu al-Imam Abdulrahman ibn al-Jawzi ihfaz lisanaka la tabuh bi salasatin sinnin wa malin in ilta wa mazhabi a cikin wata nuska sinnin wa malin mastata'ata wa mazhabi fa'ala salafati tubtala bi sai ci gaba waka tana da dan tsauna ka muku inda muke bukata ne kawai Allah madaukakin sarki ya taimaka da haka jama'a kun ji da haka ka iya da bakinka to wannan ana magana bangaren shari'a shi kan karka sake ma a ce kafin shari'a ta magana kai ka fara yi a'a kawai abin da zaka ce eh, a faɗi menene shari'a ta ce abin da ta faɗi sai ka ce shine abin da kake akai asaniyatu ashra fa'ida ta goma sha biyu na hudu mashru'iyyatar tadarru'i wa du'a'i wa luju'i ilallahi subhanahu wa ta'ala a cikin wannan tarihi muna ainihin wato ɗaukar darasi wanda darasin na karantar da mu cewa shari'ar musulunci tana neman mu rinka kankan da kai mu rinka yin addu'a mu rinka komawa zuwa ga Allah mai tsarki da daukaka fa innahu min al asbabil mujiba lin nasri domin waɗannan suna daga cikin sabubba waɗanda suke wajabta musulmi ya samu nasara shine ka rinka kana kankan da kanka ka rinka kana tawalu ka rinka kana addu'a kuma kana komawa zuwa ga Allah war rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama kafirud du'a wal luju'i wat tadarru' ila Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah kasance mai yawaita addu'a da komawa ga Allah da kankan da kai da Allah wa nara fi ghazwatil ahzab a wannan yaki da aka yi na ƙungiyoyin kafirai mun gani kama sabaka zikiruhu kamar yadda bayani ya gabata kaifa kana ar sallallahu alaihi wa alihi sallama yaltaji'u ila mun ga irin yadda manzon Allah ya rinka komawa ga Allah da'iyan yana addu'a mutadarri'an yana mai kankan da kai sa'ilan nasra min Allah subhanahu wa ta'ala yana mai roƙon Allah taimako daga ainihin ga Allah din ina fatan kun gani a rinka yana hada da addu'a a rinka yin kankan da kai karka dauki kanka a bakin komai ka rinka mai da al'amuranka ga Allah karka nuna kai wani shiri kai kana da dabara kai kana da ilimi wayanka da kaza a ka rinkai kana mai da al'amari ga Allah to Allah madaukakin sarki kan yi amfani da waɗannan ɗabi'un da yake tare da kai sai Allah ya rinka biya maka bukatu sai Allah ya rinka kare ka daga sharri Allah yana kawo maka dauki as-salisatu ashara darasi na goma sha uku ya dulluna hadithu jabirin wa da'watuhu lirrasul sallallahu alaihi wa sallama litta'af hadisin jabir din nan da jabir ya ga manzon Allah yana jin yunwa har saboda yunwa manzon Allah ya daura dutse a cikin shi to da kuma ainihin kiran da yawa manzon Allah litta'ami cewa ya zo ya ci abinci thumma da'watu rasul sallallahu alaihi wa sallama li ahli al-khandaq kamilihim sannan shi ko manzon Allah an gayyace shi fa shi kuma sai gayyaci waɗannan sahabbai da suka zo yakin handa gaba ɗaya to wannan irin tarihin abin da jabir ya yi da abin da manzon Allah ya yana nuna mana mada ma kana alaihi ula'ikal qawm min at-ta'awun wannan ya nuna mana irin yadda waɗannan mutane annabi da sahabbai suke da taimakawa juna da rufawa juna asiri da taimakon al'amarin juna jama'a kun fahimci wannan ka dubi jabir da ya ga annabi a cikin wani hali sai nemi izinin a bashi izini ya tafi gida kamar zai tafi bukatar kanshi ne ashe ya ga annabi na sai dai ce matar shi akwai abinci gidan nan ta ce a ga dai wani dan burabusko burabusko misali nake mana kun san dolan kana wa'azi sai ka rinka tafiya da al'adar mutane ga wani dan burabusko sannan sai wani gunsuru kuma da muke da shi gashi nan ko shi za a yanka menene mai gida lafiya ce ai manzon Allah ne na ga yana cikin halin bukata sai ta ce to ai sai a yanka wannan bunsuru wannan kuma dan abu a gyara shi haka shikenan ya dawo ya ce manzan Allah ya manzan Allah wani dan abinci ne na shirya maka da Allah ka zo mu je manzan Allah ya ce yayi ke ce a dan abinci ne a dan kwano haka ka dan kawai sai manzan Allah ya ce a wannan ba dan abinci bane wannan yana da yawa jama'a eh ku zo mu je a ci abinci to kaga irin yadda me kake tunani yanzu wani ya ganka kana da yunwa jikinka sai ce da Allah ga wani dan abinci haka ga kuma wani dan farfesu na wani taure eh sai dai ka ce wa jama'a eh da Allah jama'a na dan zuwa minti biyu sai ka je kana dawowa sai ka ce da Allah jama'a ina ruwan nan yake a ga ana ta aiki kai kana shan ruwa lafiya wallahi to abin ne kun san sai ana hada da ruwa ƙarya kake ka je ka ci bunsuru guda taure ko ku <laughs> fahimta jama'a to amma kun ga manzon Allah da yake shi bai san ruwa ba haka mawakin shi yace ma qala la laula shahadatu kanat la'uhu na'am manzon Allah tunda yake bai taba cewa a'a ba bai taba cewa babu ba aka ce ba dan kalmar la ilaha da yake faɗi ba ma bai taba cewa la ba ligiji gabji saboda yana da Allah a zuciya shi yana da Allah a bakin shi Allah ya tsaya mai dan haka dan mai zai ce babu riga ce manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama aka dinko mai sabuwa yasa yana murna yana ainihin fitowa da rigar yanzu yanzu aka kawo ta ya shiga ya cire tsohuwa yasa sai wani ya ce ya manzan Allah wannan riga ina santa sai manzan Allah ya ce ina zuwa sai tashi ya koma sai ya ciro ta kafin ya dawo sai sahabbai suka yi ta zargin shi kai dai baka da mutunci kaga an kawo mai riga yana sha'awa ya sawo ta yana murna ya ce wallahi na roƙe shi ne don ta zama likafani na sabuwa kar yanzu yanzu ya sa ta gogi zufa jikin shi da aka ba shi ya kunshi a bashi ya je ya adana haka kuwa da ya mutu da ita aka yi mai likafani to yanzu kai baka more ba a ce rigar da manzan Allah ya shiga da ita ka tafi kabari ka ji wayan da wannan sahabiyai yana da dabara ne <clears throat> to amma abin da wannan yake nuna maka me manzan Allah ba shi da ruwa an fahimci wannan da kyau ko laifi ne wani yayi wa manzan Allah mawaki ne ya zazzagi manzon Allah ya ci mutuncin manzon Allah manzan Allah ya fatawa ya ce aje a kawo kanshi sahabbai suka hana ido bacci ana neman da za a haɗu da shi a rafke da labari ya kai gare shi ta hanyar dan uwan shi cewa to kai fa bakinka ya ja maka annabi ya yi mana fatawa don shi dan uwan ya musulunta ya ce a ciro kanka ya rage maka ko kai taurin kai ko kuma ka san dabarar da za ka yi sai marmaza sai ya samu rawani sai ya naɗa rawani sai ya amawali irin na buzaye ya ya rufe fuskash ko ina <clears throat> sai to gidan abubakar <clears throat> yana zuwa gidan abubakar abubakar ya ce waye kai ya ce a'a ka dai ba ni garanti tukuna cewa ka ba ni aminci abubakar ya ce to shi ke nan babu laifi yaya aka yi kaza kaza suka yarjejeniya kayi alkawarin ko ka gane ni za ka riƙe min amana ba za ka bayyana ni ba abubakar ya ce ya ba da amana to shi ke nan sai ya yi amawali abubakar ya ce kai wane ce a to kayi alkawari da tawa ai ba a sabawa ko ce to ya ce to me ke tafa da kai ce na so ka kai nurin annabi ne da amawalin nan haka in je in tuba sai abubakar ya ce to gyara amawalinka don kan mu tafi hanya wani ustazu mai imani maka makami kafin lo <laughs> eh, sai gyara amawalin shi suna cikin tafiya wannan ya dube shi wannan ya dube shi <laughs> kaga ai hanta cikin ka za ta ruwa aka je aka zaunar da shi ga manzon Allah Abubakar ya ce wani bako ne ya ce in rako shi yana da magana da ya je sai ce manzon Allah to manzon Allah ya bashi aminci tukuna manzon Allah ya ce na baka aminci kawai kenan bawon Allah yana miƙewa tsaye kawai sai buɗe amawani ce manzon Allah ya gan shi kaiwa ne kawai sai ya ci gaba da waka طابت سعاد متيم غير مطبول إن الرسول لنور يستضاء به مهند sai manzan Allah daɗi sai je cire rigar shi sai bashi to kai kaji ka ce a kawo kan mutum kuma ya zo gabanka da kan nashi amma ka ɗauki kyauta ka bashi duk duniya ba wanda yake haka sai manzan Allah sallallahu alaihi sallam manzan Allah yana da farar zuciya shine wannan mawakin shi yake cewa ma qala la laula shahadatu kanat la uhu na'am duk inda ake sa rai manzan Allah ya ce la sai a ya ce na'am ba abin da ya taba tsone mishi ido kun tuna ba kauye da ya zo yi musulunta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwana biyu zai tafi ƙauyensu sai manzan Allah ya dibi raguna guda ɗari ya bashi ba kauye ya rikice ya je ƙofar ƙauye ya tsayaye ihu aka taru lafiya ai ce lafiya kalau yace ce izhabu wa aslimu inda muhammadin Ya ce ku je ku musulunta wurin Muhammadu fa inna Muhammadan a ata'a man la ya al-faqra Muhammadu na kyauta kyautar wanda bai tsoron talauci aka ce me kake nufi ce kun ga ragunan nan ɗari a eh, to kyauta ya bani <laughs> ba kawai sai ya kawai gidansu ya gama fasin labari ihu ya je a kofar gari badala duk aka taru aka ce lafiya ya ce lafiya kalau ku je ku musulunta mutumin nan bai da rowa kyauta ike kyautar wanda bai tsoron talauci saboda ya san ubangijin shi mawadaci ne ko kun fahimta jama'a haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam da rana tsaka watan azumi wani ya zo wurin manzan Allah ya ce halat halat hal na shiga uku na lalace da manzan Allah ya ce kai kwantar da hankalinka ba shiga uku anan ya akai ya ce wa qatu alamra ati fi ramadan wa ana sa'im na sadu da matata da watan azumi gashin na azumi na shiga uku ya manzo Allah manzo Allah yace kai shiru kana da halin da zaka yanta bawa yace babu zaka iya ci da miskine 60 yace babu zaka iya azumin wata biyu yace ba hali manzo Allah yace zauna me kake tunanin malaman garin ku ne sai yace kai ka san kai laifin amma baka san ka fara ba tafi sai a tsine maka albarka a kore ka amma manzo Allah sai yace zauna <clears throat> manzan Allah ba yi da abin da zai bashi amma bai ce tafi ba ni na gama maka karatu zauna sai zauna can sai aka kawo kwando guda na dabino sadaka sai manzan Allah ya ce dauki dabinon nan ka je kai sadaka ita ce kafara ba kawai ya ga wannan dabino sai kyalkyale da dariya ya ce duk madina tun daga kudu har arewa ba gidan da ya dace a ci dabinan nan sai gidana saboda jiya ba mu ci abinci ba da daddare manzo Allah ya ce je kaka ci in ka ci ta zama kafara ba malamin da zai maka fatawa haka duk Najeriya wallahi ka shiga uku wannan abin ya same ka wallahi ka shiga uku sai dai ka bar musulunci ba solution wallahi za su barka ne ka azabtu kuma su ce kai ka ja amma manzo Allah ka laifi to shikenan sai ga to ya za a yi sai a nemi kuma ya za a gyara saboda haka ku ɗauki karatu irin na manzan Allah shine za ku gyara mana Najeriya nan duk abu in ya tsanani sai a ce a gashi nan shi yasa an aka je aikin hajji alhazan Najeriya sun shiga uku duk abin da kai sai malami ya ce rago da kai sai ce rago kafin wani lokaci duk ka gama kafara da yan guzurin naka fefin fefin da dabino da bagaruwa da zaka siyo sai dai ka da hannu rabbana malamai sun ce kayi kaza a ce rago kayi kaza rago kayi kaza rago duka an cinye raguna a halin a aikin hajji nan ne fatawar manzon Allah ta fi ko ina rahama a aikin hajji amma sai in ka karanta na manzon Allah amma na malamai bala'i ne ka bar musu su. na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fatawar annabi game da aikin hajji shine duk abin da kai baka sani ba baka sani ba annabi ya ce ba komai duk abin da kai ka sani amma da mantuwa annabi ya ce ba komai duk abin da ka jinkirta kaza ya kamata ka yi sai ka fara yin kaza ka canza annabi karatun shi ya ce ba komai na haka na manzan Allah is the best and the absolute best amma malamai sai a ce kaza ka yi eto eh je ka sai rago ga ce ba hali sai su ce to sai kai azumi ko koma gida Najeriya ka aiko ba za su yafe maka ba amma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin zaman mina sai ga wani ya zo <laughs> zaman mina kowa da hirami sai ga shi ya zo da babbar riga ya sa turare annabi ya ce lafiya ya ce a lafiya kalau ba hajji ka zo bai ce hajjin ma ta kawo ni ya ce kuma na ganka da riga har da turare kamar ango ya ce to ne na yau ado na to annabi ya ce a ai ba a sa kaya irin wannan ya ce ban sani ba to malamai ne sai a ce to wane ya eh, raka shi da zai sai rago amma annabi sai ya ce ku je ya cire ku bashi zani sai aka kawo zani aka ce daura kenan ba tsanani ba tsanani jama'a annabi ba shi da tsananin fatawa kun tuna wani mutum shi ma me ya faru shi mutumin ya saba da watan azumi yana saduwa da matar shi da rana ai ya saba da rana yana saduwa da matar shi to yanzu ga azumi ya shigo ya ga ba zai iya hakura ba to kuma ya zai yi dole ya azumi sai hikima sai ya ce ya yi wa matar zihari na wata guda wato ya haramta wa kanshi matan ma na wata guda ran nan ya ce to haramta da ya ku duba squarely ne da dare da rana kaga da yadda rana ne kaga da sauki to amma har da daddare ya ce kaf watan nan ba zai sadu da ita ba aram ne da daddare ya ce wata ran sai ya shigo daki sai ga tayi wawa kwanciya ya kalla ya tuna akwai doka fa da ya dora wa kanshi ya tafi ya dawo ya ce ka ina sai sa kai sai ya sadu da ita sai kuma da ya gama sai ji jikin shi ya yi la'asar ai ba ya la'asar ba har isha jikin shi zai da shafa'i da wuturi dan a ƙauye yake ya san kuma malaman ƙauye ya shiga uku ya je ya same su malaman ƙauye akramaka Allahu eh ga abin da ya faru to abin da wallahi kuskure ne aka ce a to kana da bawa da zaka yanta ice bai da hali kana da halin azumi sittin ya ce ina za ka iya ci da miskinai sittin ya ce ba hali suka ce tashi ka ba mu guri tashi tashi ka ba mu guri suka kore shi ka je diran da ka samu hali ka kasa sadaka muna jiran ka da ya gane sai ya gudo madina sai ya gudo ya zo yana zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi ya ce ya manzan Allah ga abin da ne manzan Allah ya ce kana da wuya da za ka yanta na bawa to da yake ya ga sakin fuska wurin manzan Allah akwai rahama manzan Allah ko laifi ka in ka je ba zai daura fuska ba ya harare ka ya wurga maka kyala a'a sai ya saka mai fuska to da ya ga sakin fuska shi ko mutumin mai raha ne sai ce ya manzan Allah duk duniya an ba wuya na ba ba wuyan da na mallaka manzan Allah ya kana da halin da zaka ciyar da miskinai sittin ya ce ya manzan Allah jiya gidana da yunwa aka kwana kana da halin da za ka iya azumin wata biyu a jere sai dariya ya ce manzan Allah kenan yau wannan na wata guda ne da ya saka mu a wannan rikicin wata biyu kan ai an riga an yi nisa kuma laifi ya ce ba hali sai manzan Allah ya ce to ka je ku akwai mutumin da na sa ya tattara zakka da sadaka ka je ka ce ni na aiko ka ya ɗibi sadaka ya baka kuma ka ci ita ce ka fara ka ka san dama ƙauye zaman ƙauye za ga kusan kowa so ake asirin shi ya tonu kai sai in ka san ƙauye eh a mu mun san ƙauye ai eh na ma dai ba ƴan ƙauye bane amma mun san a ƙauye so ake a ga asirin ka ya tono in ka tafi tirani su ake haka kada a guje da leda a hannu sai a ce wata kwali <laughs> eh duk mutumin kawai ya san gaskiya wannan magana sai dai ya ki fadi to shi ya san yanzu ana can ane mai shirin bala'i kafin ya iso garin na haka da ya iso shi ma sai ya tsaya kofar kawai sai ya ihu sai aka taru ya ce na samu kuncin ra'ayi da muguwa fatawa a wurinku ba sassauci ya ce to na je wurin manzan Allah na samu rahama ko manzo Allah ya ce a bani zakka in ci saboda shi ya san abin da aka yi to duk wannan yana nuna maka tarihin manzon Allah yana cike da rahama yana cike da sauki saboda aka malamai ku zurfafa bincike a Qur'ani ku zurfafa bincike a cikin sunna ku gano mana me yazo daga manzon Allah na manzon Allah yana da sauki shi zamu iya yi amma na malamai wallahi yayi wahala ko kun fahimta jama'a shi yasa ga saboda Allah ya ji tausayin mu sai bai bar mu bu shari'ar annabi Musa ba bai bar mu bu shari'ar annabi Isa ba saboda me annabi Musa shari'ar shi ta yi tsanani kwarai da gaske su kansu bani Isra'ila ba ita ce asalin dokar su ba amma taurin kansu ne yasa aka kakata lalika bima asaw wa kanu ya'tadu suna da sabon Allah da ta'addanci shi yasa sai Allah ya rinka kakaba musu shari'a fitsari yanzu ba a riga ka sai a ce ka yanke ta ka yanke wurin fitsarin in ya so ka yi maho ko ka zauna da shi haka ya zuba a jikinka sai a ce ka samu kai ta gogewa da dutse har sai jini ya fita da annabi mu isa ya zo sai shari'ar sai aka sassauta ta Shi ne za ka ji isa a cikin ƙur'ani yana cewa wa uhilla lakum بعض الذي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم nazo ne dan halatta muku wasu abubuwa waɗanda aka haramta muku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a inna Allah rabbi rabbukum wa rabbikum fa'budun kaga annabi Isa zuwan shi ya sauƙaƙa dokokin ko da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Allah ya ce قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku Allah da ya mallaki sammai da ƙasa gaba ɗayan ku ya turo ni zuwa gare ku ya ci gaba da jawabi har can ƙarshe inda yake cewa waya da'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi kuma shi wannan manzo ya zo ne dan ya ainihin cire musu nauyi da kuma kukumi wanda yake a wuyansu kowa ya san ba wai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a nan kasar a wannan zamanin namu da malamai suka koma suna bin al'ada irin waɗannan malaman da nake ta ishara a kansu iyayenmu sun ci wahalar ibada duk wanda ya zo ya ce zai musulunta ya shiga uku ya kaɗe sai ya rena kanshi sai ya ji jiki amma daga lokacin da aka samu malaman sunna sun bayyana sun yi ƙarfi a ƙasar fa an samu sassauci ko ba a samu ba an samu mutum ya zo zai musulunta a ce sai ya kawo rago wata fatawar a ce sai ya kawo ragon shi da na uwan shi da na uban shi ina yake da hali ba za su yadda su dora mai kalmar shahada sannan ya je ci gaba da musu wannan hidima ba a sai a ce ya je Za ka musulunta eh ka shirya sai ya ce eh ina rago ina goro wai za a yi mai suna ne sai da malaman ahalus sunna suka yi karfi suka gyara fatawa sannan kowa ga yadda ake aure da za a yi kwalla za a yi kumbo za a yi lefe za a biya kudin gaisuwa wane za a biya wane gaisuwa in an zo limamai suna da nasu zaure yana da nashi wane yana da nashi mai an duka za a caje ka sai aka zo kai tsaye in ka ga ya kana so 1980 din nan har naira biyu ake sawa naira 300 1990 dubu daya sai ka biya sadaki naira dubu daya naira biyar sai ka biya sadaki bayan wannan ba za a karɓi komi ba sai a ce in ta zo gidanka ka bata kayan sawa duk wannan mai albarkan manzan Allah ce saboda hadisi ya zo sahihi cikin mustadrak na al-imam al-hakim manzan Allah ya ce albarka aure ta danganci saukin shi to mutum zai yi aure hajaran majaran da kyar kasha to saboda haka abinda muke cewa shine Najeriya za ta gyaru insha Allahu ta'ala kuma waɗannan munanan fatoyi za su gyaru amma sai kun tashi kun yi karatun manzan Allah sallallahu alaihi wa kun tuna wani mawaki me yake cewa laqad tuftu al-ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafi bayna tilka al-ma'alimi falam ura illa wadi'an kaffa ha'iri ala dhaqanin ya ba makarantar da ban shiga ba a duniyan nan duk inda aka bude makaranta na shiga na je na yi karatu na yi karatu ya amma ƙarshe shi na tsufa cikin wahala da takaici da tagumi sai wani malami ya bashi ansa Yace ce la'allaka ahmalta tawafa bi ma'ahadin rasuli wa man laqahu min kulli alimi maiwa duk makarantun da ka shiga shirme ake yi ba inda ake karatun manzan Allah babu kuma inda ake irin karatun manzan Allah ice fama haraman yuhuda li hadi muhammadi walastu tarahu an sinna nadimi yace duk wanda ya bi shirya annabi muhammad ba zai rude ba ba za ka taba ganin shi ya tsufa cikin takaici ba jama'a musulmi kun ji kuma haka abin yake al-imam at-tabari ya shekara ɗari da ashirin a duniya ba wai sanda ya mutu ba fa'a ya kai shekara ɗari da ashirin a duniya amma lafiyayye ne tsayayye ne sai aka zo ana tafiya da ɗalibai sun yi yawa wasu sun bi kan gada shi da ya tashi kawai sai tsalle sai tsalla kiramin sai suka ce akara maka a yi ka daina irin wannan don kaka faɗin lokaci sai ya ce ha a lafiya ta kalau ya ce ku dube ya ce lafiya ta kalau shekara ɗari da ashirin ya ce waɗannan gaɓoɓi mun kiyaye su ne muna ƙanana shi ne Allah ya kiyaye mana su a lokacin da muka manyanta me yake nufi Laha ya ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah za ka haɗu da Allah can gaba saboda haka ku kiyaye jama'a duk abin da kuka tashi za ku yi ka bincike a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo ne da Allah ya aiko shi ga dukkan mutane ga dukkan duniya har ta tashi ba za a sake aiko da wani manzo ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuka ji muke ta faɗi a jiya a wurin tafsiri za ka ga duk abin da ya shafi harkar rayuwa da tattali da siyasa da addini da komai yana nan a cikin alkur'ani ku dubi magana da muka faɗi jiya yanzu ne malaman kimiyya da fasaha suka gano teknolojin Allah wajen saukar da ruwan sama amma jiya kun ji mun kawo muku ayoyi guda uku a cikin surori guda uku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi yadda yake taso da iska ta je ainihin sai ta haɗa hadari ya tayar da iska sai ta ainihin yi barbara ga hadari sai ya ɗauki ciki judo sai ya ɗauki ciki shine sai ya haifar da ruwan sama ruwan saman kuma ba haka yake tahowa daga sama a matsayin ruwa ba yana tahowa ne kisafan yana tahowa ne kasko-kasko amma kafin ya taho sai ainihin ya farfashe ya rinka zubowa a ruwa sannan wani kuma sai ya rinka tahowa a kankara yanzu bayan shekara 1400 turawa suka gano wannan amma kun ga gashi a cikin alkur'ani wannan shi yake kira mai ilimin geography to taho kuma ka dubi teku yadda zaka ga tekuna guda biyu sun zo gashi nan suna tafe tare amma ba su haɗe ba da atlantic da pacific oceans waɗannan kogunan sun zo sun haɗu amma in ka san ilimin oceanography za ka gane gasunan nan suna tafe wannan yayi blue wannan ya yi kore amma ba su ainihin haɗu ba da kogin Malia, red sea da kogin gulf su ma sun haɗu amma gashi nan suna tafe amma ba su haɗe ba na dawo da ku gida najeriya na ce river niger da river benue gashi nan ainihin a gadan murtala hanyar lakwaja gashi nan suna tafe tare amma ba su haɗu ba kaga wannan yayi fari wannan kuma yayi duhu gashi nan suna tafe tare amma ba sa haɗewa Allah madaukakin sarki yace marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiya gashi nan sun taho amma a tsakanin nasu akwai shamaki shi yasa ba sa haɗewa je ka kalaliba je ka ka sa hannunka ka taba ka ji ba komai amma Allah ya ce akwai malaman kimiyya da suka zo suka gano bayan shekara 1400 sai suka ce sun gano akwai wani abu wanda yake hana su amma su kansu sun kasa gane me abin balle su sa mai suna amma sun tabbata akwai wani abu a tsakani waje alabai na kuma eh, hijiran mahjura duka duk ƙur'ani ya faɗa mana wannan to sa'an nan ku dubi duk abin da ya shafi harkokin kasuwanci me Allah bai faɗi ba a ƙur'ani ayar da ta fi kowace tsawo a ƙur'ani ta zo ne akan maganar kasuwanci ita ce cikin suratul baqara allazina ya'kuluna riba لا يقومون حتى كما إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس wannan ta zo ne tana magana akan haramcin riba ina dan zuwa ina dan zuwa ku dan yi hakuri da ta zo te magana akan riba dan ce Allah azzalimi ne ya hana abin da ake nan take sai kuma Allah ya zo ya kawo wata doka ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum ha eh, bidainin ila ajalin musamma faktubu idan kun ci bashi sai ku rubuta me yasa saboda bashin su a jahiliya yana tare da riba yana tare da ai yadda za a karya ka ai yadda za a mallaki dukiyarka sai Allah ya ce a rubuta ayi kaza wannan aya ita ce tafi kowace tsawo a cikin alkur'ani dan ya me dan ya rusa wani zalunci a kasuwanci ya tabbatar da adalci tafi cikin suratul rum nan ma sai da ya magana kasuwancin riba ka tafi ko ina ka karanta maganar sallah Allah maɗaukakin sarki zo ne ta juma'a a cikin suratul juma'a amma sai da Allah maɗaukakin sarki ya kawo magana dangane da kasuwanci to menene babu a cikin wannan addinin namu babu abin da babu to wannan yake nuna maka addinin complete package of life ne gaba ɗayan abin da kake nema na rayuwa tattali addini da komai akwai shi akwai suratun nisa wadda ta zo ta bayyana abubuwa da yawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haƙoƙin mata wanda tun daga jahiliya har yau da muke magana babu wani addini babu wani system wanda ba zalin mata yake ci ba cin zalin mata yake amma musulunci ya tabbatar musu da haƙƙin da ya dace da su haka in ka taho game da yadda ake rayuwa cin abinci sallama sanya sutura zama da makwabci duk addinin musulunci ya kawo to wannan yake tabbatar maka da cewa ashe ba ma buƙatar wani addini sai na musulunci ba ma buƙatar wani tsarin rayuwa sai na musulunci Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji waɗannan maganganu waɗanda ainihin duk suna nuna abubuwan da muka faɗi wa annahu kana la yanfaridu ahaduhum bi ta'amin 'anil baqina kuma wannan ya nuna halin annabi da sahabbai ba sa kadaituwa da cin wani abinci su kadai su rabu da sauran jama'a bal ta'awana wa ta'azada fi ma bainahu sai dai zan akwai taimakawa akwai karfafa juna tsakanin su wa isar akwai kuma mutum ya fifita wani shi akan shi wa shafaqa akwai tausayi wa hadha sha'nul mujtama'il muslim haka ya kamata kasar musulmi ta kasance haka ya kamata garin musulmi ya kasance haka ya kamata anguwar musulmi ta kasance gidan musulmi haka ya kamata ya zama akwai taimakawa juna akwai rufe asirin juna akwai ƙoƙarin tausayin juna da kuma kawo juna agaji allazi idza shtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma wato musulmi annabi ya siffanta shi da cewa kamar jiki ne jiki yana da kara idan aka samu wata gaba tana ciwo a jiki sauran gabobin lafiya su kalau amma sai su yi wa wannan bangaren da bai da lafiya kara ido ya kafe ya kasa bacci sauran jiki gaba ɗaya sai ɗauki zazzabi me yasa wai saboda yatsa yana ciwo to tunda yatsa na ciwo to su ma gaba ɗaya sun kirkiro wa kansu rashin lafiya da gwargwadon yadda suke ido in ya zauna ba bacci matsala ta faru to ido sai ya haƙura da bacci yana so amma ya haƙura saboda mai yatsa na ciwo jiki yana zaune lafiya sai ya ɗauki zafi ya ɗauki jante saboda yatsa na ciwo don mewai wai don jiki ya nuna maka da shi da wannan yatsa duk ɗaya ne domin ido ya nuna maka cewa da shi da wannan kafa da ta tuntube ɗaya ne to haka ake son musulmi ya zama yana rayuwa tare da ɗan uwan shi musulmi wajen taimakon juna tausayi da rufin asiri wannan shine addinin musulunci jama'a sai ya zama albarkacin kaza kadangare ya sha ruwan kasko wannan tausayin idan ya kai ya komo sai zama waɗanda ba musulmi ba ma in suna zaune cikinku za su samu wannan tausayi za su samu wannan taimakon za su samu wannan agajin sakamakon haka sai kaga su ma ɗabi'unsu sun gyaru wannan shine addinin musulunci jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a ne mana ishara cewa ga lokaci yayi duk da yake karatun ya kusa tahowa ƙarshe na wannan fa'idojin amma saboda mu bi sannu a hankali anan za mu tsaya insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu mu rinka tarbiyantuwa da tarbiyar da muke ta karantawa a waɗannan wurare insha Allah da wata tambaya ainihin bari mu cike da ita tambayar na cewa ko ya halatta miji ya sumbaci ko ya yi wasa wato romance da matar shi da rana a cikin watan azumi in haka ya faru kuma bai halatta ba menene matsayin azuminsu wato matar da mijin da farko dai tukuna aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana sumbanta su matan shi da watan azumi amma ita kanta aisha sai ta ce sai dai kuma annabi ya fi ku iya sarrafa gabobin shi wato annabi yana da control ko kuma babu control abinda aisha take ishara kenan kenan aisha tana cewa annabi yana yi kuma aisha bata ce kada wani ya yi ba amma sai ta faɗakar da kai in za ka yi sai ka tsaya kai nazari za ka iya sarrafa gaɓaka kada daga sumbata akai runguma daga runguma akai kwanciya daga kwanciya akai kwance zani daga nan la haula la quwwata illa billah kai ma ka zama irin wancan balarabe to idan har kana tsoron haka to aisha ta ne maka ishara kenan ka bari da dama halal ne ba sunna ba akwai bambanci tsakanin sunna da halal karka ga annabi ya ka ce to ai sunna ne a ana cewa sunna ne in annabi yi abu bangaren ibada amma bangaren